Karfe 5 da minti 45 Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna matuƙar rashin jin daɗinsa dangance da matakan da majalisar mulki na soja na ƙasar nijar suka ɗauka a kan wa'adin kwanaki uku domin wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a nijar ta fice daga ƙasar nijar kamfanin group uh, vernet da ya kamata ya gina wata tashar samar da wutar lantarki mai aiki da hasken rana agares sun dakatar da aikinsu a rahoton muna musamman a yau zai magana ne akan yadda ake ba da lasisin haƙar ma'adinai To yanzu ga labarun dalla-dalla, amma kafin mu fara labarun kamar yadda kuka ji a labarun jiya inda mai gabatar da labarun ta bayyana cewa hukumomin ƙasar Nijar sun ba da wa'adin kwanaki uku ga wakiliya ko kuma ga jakadiyar ƙasar Amurka a Nijar ta fice daga ƙasar, inda wannan kuskure ne aka yi wajen ba da wannan labari, musamman yadda labarin yake ana magana ne dangance da batun ficewar wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar a wa'adi na kwanaki uku. To idan muka kuma a ɗaya ɓangare kakakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Stefan Dujerek a wasiƙarsa ta jiya ya bayyana cewa sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonia Guterres ya nuna rashin jin daɗinsa na baiwa wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya a Nijar wa'adin kwanaki uku domin ta fice daga ƙasar Nijar. wanda hukumomin mulkin soja sai na spain ne suka bayyana haka a cewar kakakin wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a niger ta yi kyakkyawan aiki abin yabawa ga ƙasar niger inda fiye da mutane miliyan hudu ne suke buƙatar agajin jinƙai musamman mata da yara Biyo bayan juyin mulki a ƙasar Nijar, Gurbernet eh, da aka baiwa aikin gina tashar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana da man gazuwal a ƙasar musamman a yankin Agades sun sanar da dakatar da aikinsu wanda ƙungiyar tarayyar Turai da kuma ƙungiyar AFD suka ɗauki nauyi. kuma haka zalika sun bayyana cewa yanayin da ake ciki na tsaro da kuɗi ya sa ba za su ci gaba da aikin ba wannan tashar da wutar ta wutar lantarki da ya kamata a yi agades yana cikin manyan ayyuka afirka mai matukar mahimmanci ga wannan kamfani na group vernet a ɗaya sashen ajiya ne alkalin ya yi wa 'yar jaridar nan samira sabu sakin talala wanda lauyanta uld salim sayid ya tabbatar da haka abin tuni dai tu ranar 30 ga watan satumba ne ake tsare da ita a wani waje sai bakwai ga watan da muke ciki ta bayyana a gaban jami'an bincike na fararen kaya feji. da yawan ƙungiyoyi ciki har da ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa da ƙungiyar Tournon Lapage sun yi kira da a saki Samir sabu A ɗaya sashen ma'aikatar kula da mahalli da kiyo na tirozerin suna cikin fargabar wutar daji a wannan shekara. a wannan shekara dai cimakar dabbobi ta yi karanci sannan ga kuma wutar daji da ta laƙume 'yan abin da aka samu na cimakar dabbobi wanda hakan yana da matsala ga cimakar dabbobi a cewar kanar almustapha jari daraktan mahalli na gunduma tirozirin ya yi kira da al'umma da su yi hattara da wutar daji ga abin da yake shaida ahmed filan cikin gundumar ciro wurare da yawa ba a samu ciyawa isassa ba amma kaɗan ɗin da muka samu a cikin gundumar to muna jan hankalin jama'a musamman makiyaya bisa ga wutar daji wani bi wutan daji mutum yana sa shi ne cikin rashin sani yara suna iya taya daji su kunna wuta suna gashe-gashe na kwari da suke kamu ko ya zamanto makiyayi ne yana cikin daji yana son ya dafa wani abinci sai ya kunna wuta kenan wutan nan in an kunna ta a san da kamin a tashi a bar wurin kuma an kashe ta saboda akwai iska kenan in ka bar wuta kaɗan ka tashi ka bar wurin kenan ka ga iska ɗaukan ta zashi ya sa ta cikin ciyawa wannan ciyawa in ta ƙone ba wani bane zai wahala ku ne makiyaya za ku wahala saboda dabbobin ku ne za su rasa abincin da suka ci yanki yanki an dan samu jan hankali ne nake ma jama'a saboda mu samu mu kare dajin mu kuma dabbobin mu su samu abincin da sun ci kamin kuma wata damuna ta zo Yanayin kiwo a cikin yankin Jihar Difa a wannan shekara ya zo da ƙarancin cimaka dabbobi don haka ne makiyaya suke sauka ga dabbobinsu a wuraren kiwo. Umaru Sanda Hamadu shugaban kungiyar Aren na gunduma mai nisruwa ya yi kira ga gwamnati da abokanin hulɗa da su taimaka ga abin da yake shaidawa Mani Musa. Dole a samu wata doka da za ta hana wuce gona da iri na kiwo a wani wuri domin babu kyawu a aza dabbobi su canye duk ciyayin wani fili a bar 'yan gari da matsaloli kuma su tafiyar su. A yanzu shige da ficen makiyaya daga arewa ne zuwa kudanci kuma ina shaida muku cewa wannan shekara komai matsala makiyaya sai sun je shimfiɗar tabki ko da akwai wannan hani dole ne gare su domin su je su yi kiwo can. Game da wannan zama tare shine dai na kiyaye dokoki gwamnati ta sanya wani kundin kiwo kundin filaye muna da kuma kundin ruwa dukan waɗannan kundaye dole a girmama su domin suna taimakawa wajen kula da albarkatun da ake rabawa A wannan lokaci na kaka na fitar da albarkar gona ana samun rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a cikin yankin jihar Tilaberi. a filinge hukumomin gargajiya suna samun korafi duka da wayar da kawunan jama'a da suke yi misali ranar juma'a shida ga wannan wata da muke ciki mai yakin filinge alhaji haliru rafika marafa ya, ya musamman ya tura wata shari'a a kotu ga abin da hirarsu ta kumsa da habibu garba kahin ma ka zo tsakanin wasu manoma da makiyaya da sun kai musu banna mun yi mun yi musasanta su abin ya baya sai da mun ka tura su yanzu gaban alkali can justice shi walwal wannan rikicin nasu abin da ya faru banna ce sun kai wajen gona hudu sun ka canye masu gonaki sun ka bi su sun ka taho da suwa kuma sun kai tsaye cewa ba su ne ba kuma tun can masu gonakin sun ce musu in ba ku ne to ku san muna cinanu tunda mu dai cinanun ku mun ka biyo ba mu ga wasu cinanu ba ina jan hankalin su cewa ko da kuma an yi banna kai mai gona kaka ce kana ɗaukar doka da hannunka kai kokari ka je ka shaida ma mai garin garin karkashin mai garin garin naku akwai komite da an kasa wanda yake mai gari shine a president na wannan komite akwai liman ciki akwai wakilin manoma akwai wakilin makiyaya in garin da ada kofu ne akwai dan kofu sai su je a ga da an kai a zaka a kimanta gwargwaron bannar da an kai a ba mai gona haƙƙinsa domin a zauna lafiya idan ta fi karhin mai gari sannan sai ya turo nan gidan sarki sai mu tura a je a gano a sasanta a ba mai gona haƙƙi ne kuma a roƙi juna gafara Al'amarin da ya faru a Nijar 26 ga watan jiya biyo bayan matakin da aka ɗauka da kuma yanayin tsaro a iyakokin ƙasashe uku ya sanya masaya a cikin da yawan kasuwannin dabbobi na gundumar sayi sun ja baya a cewar wani mai sana'ar sayar da dabbobi. Siddo Bubakar Dilalin dabbobi a kasuwar sayi ya yi bayanin yanayin da ake ciki a hirarsa da Sumana Amadu. A nan cikin kasuwar mu ta saye mun gode Allah ko da yake ba mu da wani abu da muke samu. Matsala ce da ta shafi kowa. A da mutane suna fitowa daga Dehime da Benin tare da jiragen ruwa suna sayan dabbobi da dama da suke tafiya su saida. A yau ba su zuwa. Kasuwancin tsakanin mu ne kawai. Dalilin kenan dabbobi ba su da masaya. Wannan matsalar kuma dukkan kasuwannin jihar na ta shafa. Muna da izinin tafiyar da aikin mu na dillanci. Muna biyan haraji ga ofishin magajin gari wanda bai da takardu takardu wanda bai da waɗannan takardu ba ma ya zo nan kasuwa amma yana iya haɗa kai tare da masu takardu idan na samu sai da sa jika ɗari biyu misali mai saye yana bani jika biyu da rabi sannan mai san yana bani jika guda wanda kuma da ita ce nake biyan harajin kasuwa Hukumomin kiwon lafiya na birnin Kwanni sun ɗauki matakin hana jami'an kiwon lafiya na birnin Ilela, Najeriya da ke iyaka da suke zuwa a birnin Kwanni domin kula da marasa lafiya na ƙasar Nijar. Wannan lamari yana da matuƙar matsala musamman idan abin ya zo da matsala, kamar yadda Usman Abdulmumuni jami'in sadarwa na asibitin birnin Kwanni ya bayyana wa Asman Arzika. a ɗauki hujjoji da kanta tunda tana da gidajenta na likita ta kama aikatanta kuma inda gwamnati ta ba da umarni a ta inda wannan wurin ta keɓe mutane kuma ko da gidajen likita masu zaman kansu ne ya zamanto da masaniyarta kenan wanda ta ba ma hujja a yi wannan aiki amma ba a taɓa yarda ba a ce mutum wanda ba a tabbatar da eh lalle ya san aikin nan ba ko kuma kakashe ke ya zo ya ce a shi likita ne kenan zai yi wasa da rayuwar mutane kuma garo ƙasa mun ga ma duk wanda ke irin wannan aiki ya hatara sannan ita ma al'umma da kanta ta yi hatara wanda ba a tabbatar da iya eh ga aikin shi ba an ba shi hujja ko ya ma san aikin nan to mu zan ka hattara likita kenan sai wanda ya ya samu karatu kuma gwamnati ta tabbatar da karatu nan da ya samu ya kai matsayin inda za a zo a kawo shi koke dangance da kiwon lahiya ya kana shi taimako na husa shi to idan ba haka bane ba kenan in wani can daban da ba a tabbatar da haka ba ya zo ya ce yi zashi to kaga ba mamaki a samu barna tunda menene zai hada ba mutanen nan menene zai musu kamiya an karo kamiya a saho to ya yi barna To yanzu kuwa sai a gyara zama domin jin babban rahotonmu. Lasisi yana iya baiwa mai haƙar ma'adinai 'yanci bisa doka na haƙar ma'adinai a wajen da aka baiwa mai haƙar damar yin aikinsa. Ba da lasisi yana cike da ƙa'idojin doka. Amadu Adamu Amadu masanin doka ne a fannin ma'adinai ya yi ƙarin bayani da waɗin da lasisin yake ɗokawa a hirarsa da Rafika Attahir. Wane ne ake iya baiwa lasisin haƙar ma'adinai? lasisin haƙar ma'adinai na farko su ne kamfanonin ma'adinai ga ɗaiɗaikun mutane doka ta ƙaide wani adadin ba da lasisi ana ba da lasisi domin ƙananan masu haƙa akwai lasisin masu haƙa a gargajiyance amma mayan lasisi lasisin haƙar ma'adinai su ne kaɗai kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane da suke iya neman wannan dama na samun lasisin haƙar ma'adinai na babban zango amma da farko akwai su takardu da za su ba da. na farko ku mallaki lasisin bincike ku samu shaidu ko alamomi da za su baku damar yin kasuwanci da zaran kun fitar da ma'adanan kuna so ku yi kasuwancin su a wannan lokaci ne za ku tambayi gwamnati izini lasisi wani izini ne na baku damar haƙar ma'adanai dalilin kenan da aka baku lasisin da zaran kun kai ga fitarwa akwai wasu sharuɗa da dole sai an gudanar da bincike na yiwuwa bincike kan tasirin su dole a tanadi wasu takardu zuba wasu wasu kuɗaɗe ga gwamnati gwamnati ne za ta duba kan amincewa ko kyan amincewa da bukatar to idan an baiwa mutum lasisin har zuwa wani lokaci ne yake iya ɗauka yana amfani da shi idan bukatar ku an karɓe ta da kyau ana baku lasisi na wani ɗan lokaci domin lasisi yana da wani wa'adi na aiki wa'adi ana iya sake maimaita shi idan har kun girmama sharuɗa gwamnati tana iya sake baku izini idan kuma buku ku girmama sharuɗan da ke cikin yarjejeniyar da da ta wuce ba ba dole ba ne gwamnati ta sake maimaita muku lasisin lasisin bincike yana da wani wa'adi na shekara hudu da ake yar maimaitawa sau biyu bisa lokaci na tsawon shekara uku a jere tare da wata dama na ƙara lokaci na shekara guda na lasisin bincike lasisin ƙananan haƙar ma'adinai na da wa'adi na tsawon shekara biyar da za a sake maimaita bisa shekara goma har zuwa ƙarshen ma'adinan izinin haƙar ma'adinai a a kimiyyance ana bada shekara biyar da ake sake maimaita ba tare da ƙayyade lokaci ba izinin haƙar ma'adanai a gargajiyance shi shekara uku ne da shi ma ake sake maimaitawa lasisin haƙa na buɗe ƙofar haƙar wuraren ma'adanai da ke haɗe da wata yarjejeniya shine akalla shekaru goma da kuma ake sake maimaitawa bisa shekara biyar har zuwa ƙarshen ma'adanai. da jama'a masu sauraron mu ƙarshen labarun kenan yanzu haka ga Musa Hassan ya shigo inda zai kawo muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.